Sashen Hausa na Studio Kalango sun gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. mai asuba na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 7 ga watan Mars na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa bandunawa sun tare ɗaruruwan raƙuma a ƙauyen Toranki a yankin birnin Kwanne. Makiyaya na shi sun nuna damuwa a game da wata sabon dubarar farauta a yankin. rahoton musamman na yau zai magana a kan sarrafa sharar aluminium a kasuwar katako da ke yamai hafsoshin sojan kasashen nijar burkina faso da mali sun yi wata ganawa jiya laraba bakwai ga wato shida ga watan mars na a nan yamai a sakamakon haduwar sun sojojin na kasashe mambobi kungiyar is sun amince da kafa wata rundunar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta'addanci na kasashen ke fama da shi yau da 'yan shekaru general musa salau barmu shugaban hafsan hafsoshin sojan nijar ya bayyana cewa wannan runduna wato za ta fara aiki cikin lokaci kaɗan a yankin sahel wasu mutane da da makamai da ba a tantance ba sun kai hari a ƙauyen toranki da ke karamar hukumar birnin kwanni a daren laraba zuwa wayewar alhamis wato maharan sun tare kuma 360 inji a tiku dan rani mai garin turanki a hirshi da asumani musa arzika suna da garuga da dama na bisa shan nasu sai suka zo da barayi suka zo su bakwai ran yanzu mun kai tambaya ta su bakwai na sawon su mun tare zo suka zo da makamai ko ba su halbi ba da dai sai sun gardaɗe sun gardaɗe tsohon wani harko ana ce mai isa bai lati na jihar tarihi sun bai sun ka tada kin kama hannu ba ja su ji ta yadda ba sun ka bi eh, da bibin na na raƙuma ana yankewa eh to suka kuma inda inda wani daga ba suka tsiba suka kan suka tada shi A shi an kai ga awon gaba da shi eh suka tare da raƙuma ce mai dari uku ne suka yi ko da biyar waɗanda aka tare su yanzu dari uku da biyar yanzu shi mu ya gaya mana haka ne ya ce mana aka tare su kuma da an kasa su da, ƙane ne na guda ma an tare su da da ɗane babba hoto uku an ka hoto uku an ka tare su sai suka wuce an ka suka kai suka ketare da su sai suka Najeriya suka sai fita su shikenan su su koma sun ka wuce da raƙuma. su wuce dan kuma na na jaja buzaye na yanzu aka an su waɗannan so waɗanda aka sako din su a gandarmeri A difa wasu mutane masu saddabaru na batar da al'aurar mutane bayan sun ba da hannu da su don gaisawa. A wasu angonni ma hakan ya kai ga dukar mutanen da ake zargi da yan hakan. Sarkin kantin ɗin Kwamadugu Mamadu Abba Kilari ya yi kira ga mutane da su daina ɗaukar hannu wato doka ga hannu. Gaskiya ina buƙatar kowa da kowa wanda ya tsinci kansa cikin irin wannan hali ya kwantar da hankalinsa kuma ya kai magana a gaban hukumomi musamman ga sarakunan gargajiya. A cikin fadodinmu muna kula da irin wannan matsala. Kun ga halin da muke ciki a yankin jihar Difa. Yau kuma gashi muna fuskantar bacewar yara. Ina kira ga kowa da kowa kan mutum ya yi hukunci da kansa. Kamar yadda na ce kullum kana iya kai maganar ga hukumomi musamman al'adunmu a darajar su. A ƙaramin hukumar karkarar Shatamari makiyaya da ke gabar gulbin Kwamadugu Yobe sun yi kira zuwa ga hukumomi inda suke bukatar su ɗauki matakai don su wato da suka dace domin fuskantar wata sabuwar dubarar farauta inda ake zuba guba cikin ruwa domin kama dabbobin daji an so maganin sakamakon hakan akan lahiyar dabbobi na gida sule wani makiyayi ya yi ƙarin bayani matsalan wannan na puwazin wanda ake zuba a cikin ruwa na tsuntsaye na yin kumin kinshi timari gaskiya yana taba dabbobi sosai bayan tsuntsaye da ke kashewa a dabbobi ma sun sha ruwa kuma in ya kwanta a saman shiya wannan na cikin ruwa in sun shi yana tafo musu da shuta gwamnati ya kawo magungunan shi za a yi allura an yi allura an yi allura da aka bincika makiyayin ka tambaye sai su shema ayi maganin nan da ake zuba ma tsuntsaye shi ma yana taba dabbobi ya da gwamnati da fore wanda kawai su tashi su yi maganin wannan abu don a kare lafiyan dabbobi tsuntsaye masu ma ai kabata a kashe su ayi maganin sa a samu saukin abun ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta ce rosarin na fuskantar matsaloli inda 'yan na ajin cmd ke barin makarantu ibrahim kabir shugaban ma'aikatar ya yi wa ahmed da felan ƙarin haske Nous avons entrepris une mission au niveau Mun soma wani aiki a bangaren karatu a Tamazalat a cikin yankunan namu uku shine garin da ke da nisa sosai mun zakulo wannan makarantun saboda wasu dalilai da suka hada da rashin kasancewar 'yan makaranta 'yan mata a cikin makarantu. Cikin mafi yawan makarantun 'yan mata na barin karatu ne a aji na shida. Shin me ke sa uwaye ki hana yaran su ci gaba da su a manyan birane saboda matsaloli na rashin samun gidajen karɓar 'yan makarantar. Abin tambaya a nan shine wane ne zai karbi wannan yaran mata su ci gaba da karatunsu a cikin manyan birane to kun ga abin da ya sa kenan uwayen yara ba sa aika su mata su ci gaba da karatu. Cibiyar koyon ayyukan hannu ta cirozirin da ake kira CMT ta buɗe wata cibiyar kiwon lafiya jiya Laraba 6 ga watan Fabrairu. wannan cibiyar za ta magance matsalar gidajen sai da magunguna da al'ummar cirozin ke fama da ita a yanzu haka kamar da ta ku ji a cikin wannan bayani Ya shafi kadamar da ayyukan wata cibiyar bayar da magani ne mai zaman kanta da aka bude a nan wajenmu domin rage wahala ga al'umma cirozirin. Yau rana ce da muka bude kofofinmu domin kowa ya san da bude wannan gidan asibiti. Mun yi amfani da wannan dama tare da tallafin Dr. Alhussaini Musa ɗan garin Ciro. Ya ba da gudunmawarsa na yin gwaji ga marasa lafiya kyauta ga masu fama da cutar siga da hawan jini. Matsalar da muke ke da a nan ciro da zaran dare ya yi gidajen sayar da magani ana rufe su ne amma gida asibiti na tamat ya tanadi wajen sayar da magani domin kula da marasa lafiya akwai wani kwararren likita da yake nan ko da yaushe domin kula da marasa lafiya Matan ƙauyen Goru Bamberi a ƙaramar hukumar Tondikandiya na gudanar da noman rani da ke taimakawa wajen yaƙi da zuwa cirani na mata. Waɗannan ayyuka kuma sun tsaida tare da ƙara yawan adadin ɗalibai musamman na 'yan mata a makarantu. Ga bayanin su a hirarsu da Seji Abdu Winditan. Amfanin da muka samu cikin aikin garaken gadai shine mun iya da shi kuma mun iya banguwa. Wannan yana taimaka mana sosai. Tunda kun ga yanzu ba mu bata kuɗin don ba mu sayan salati, ba mu sayan albasa ko shu. Abun da kuma muka samu muna amfani da shi don biyan bukatun mu kuma muna taimaka ma wasu. Wannan ya hana mu ma zuwa bida a birnin Yamai. Muna kuma ta hakan sa ido kan karatun yaran mu yadda ya kamata. Amfanin da muke samu cikin wannan aikin garaken suna da yawa. Mun iya daidaita fangali iri mu shibka iri muna ci kuma muna saidawa mu da 'yan yaran mu wanda a da uwayensu na zuwa birni neman kuɗi amma yanzu ba su zuwa ko ina suna nan tare da mu yara hankalinsu a kwance suna ci gaba da karatunsu. a watanni suka gabata hukumar wato hukumomin najeriya suka haramta fitar da kayan abinci zuwa nijar hakan ya haifar da tasiri wajen 'yan kasuwa na tawa waɗanda suka mai da hankali wajen ƙauyuka domin sayan abincin in shi alhaji abdu ibrahima ɗan kasuwa a hira shi da idrisa adamu ana sai samanoni haci jika goma da shida da rabi dawa ita ku buhunta ana sai da jika ashirin da bakwai da rabi haci jika ashirin da takwas da rabi buhun haci yasa tana iya a samu ragani ga azumin ga a samu farashi sabka ana iya samu ƙarin farashi saboda duk abin da zama sowa na za ka yi ba kai ka yi ne ba ba ka da wani bayani ci masara yanzu ana sai da ta jika talatin biyu babu kenan babu wani bayanin da aggare mu masu sowa mu zaka abin sai yau da kasuwa ta bada saboda abin kullu hawa na shi kai ta yi dan nan babu ma wata matsala mu gari mu game da abinci su su him matsala ma dan ma ku wannan aka su su samu takunkumi mu babu wani takunkumi Allah mun ka sama gaba kuma insha Allah abinci nan kasar ka tamu ko ina harkar ta buga kana sawo shi babu inda ba a kawo ana kawo maradi ana sowa cikin ƙauyuka nan cikin jihar mata ana samun abinci da sowa a sai sowa yanzu ma yawanci abin da suka baka sowa Najeriya ko wa ɗaya dissa shi ke gaskiya ba kawai yadda aka bada shi farko ba gaskiya sun riƙe kuma ito garza ayi da shi sai an yi ta hawan ƙaho a harkar da shi ba kamar farko na ba aka biyo hayyatun yanzu sai da kewaye kewaye da ce hanci da wani abu a samu a hito Kamfanin haƙar Iranium Kwaminaka uh, da ke ƙarƙashin Urano ya rufe ƙofofinsa a watan Mars na 2021. A ka'idodin rufe sarrafa Iranium ɗin kamfanin ya ɗauki alkawalin gyara wurin haƙar ƙarfe na Iranium. Bayan shekaru biyu na ayyuka, ƙungiyoyin farar hula a Arlit sun ziyarci wurin waɗannan ayyuka. Wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyinsu a hirarsu da Gungu Muhammad Dantani. Gyaran tsibirin Kominak ya danganta da kyautata na Somayil da na Govexa da na Somida da sauran kamfanonin da za a girka nan gaba. Ziyarar ta gani da ido tana da muhimmanci kwarai da gaske. Lokaci ya yi da za mu yi aiki da hankulanmu. Orano ta ba al'umma damar su zo da kansu su ba da ra'ayoyinsu kan abin da suka gani. kamar da hausa ke cewa gani ya kori shi mun je saman sit gaban mu an auna da na'ura gaskiya inda aikin haka za a ci gaba da shi aiki ne mai mai kyau wanda zai kare muhalli kuma za a kare al'umma aiki lalle mun shi ina tafiya daidai wanda muka so dai an ya tafi haka za a gamsu da shi mun zagaya ko ina mun ga inda aka yi aiki duka wanda muka gani da idanunmu breman ya yi aiki da yana ci gaba muna san maha zai yarda al'umma ta kai son shi yanzu kuma sai da hoton namu na musamman A Nijar kula da sharar karfen aluminium ya dogara ne ga sarrafa irin waɗannan irin wannan sharar inda ake sarrafa sharar aluminium zuwa wasu kayayyaki wato kamar na girki. Wata wata sana'a kuma da ke taimakawa al'umma da kuma muhalli kamar yadda za ku ji a fasarar wannan rahoto. A cikin shagon shi da ke kasuwar katako birnin Yamai, Muhammadu Ali da masu kama mashi uku na faman kera tukane da kunkuna na lafa. Ya shaida muna yadda ake kera tukunya. To tukunya da tun warko abin ganshi ne, formukin shi dai ne in akwai. Sai mu yanka shi wani dai ko mun daidaita da kasa bai rike kasa. Mu jaye mu doki formukin mu gyara sai mu hahaɗa haka nan mu ruhe mu zuba ruwan kare. ruwan karin ma'aza shi ne aka sai ya narku sai ya doki degire mai yawa ya yi ja almiyoncin sannan yana yaka samu espas daga juya tukane wannan kayayyakin da suka hada da tukane da koshe na hudda abinci dukkansu ana kera su ne da kunkuna da masu tattaro shara ke saidawa Suleiman da ke wannan sana'ar ta tattaro kunkunan laffan afirai yau da shekaru goma na samun biyan bukata daga gareta. akwai kiliyan daga tara muna kaya muna amsa kuɗi wajen masu mai mu mu saye mu kawa mu samu riba mu kaɗan mu ba mai gida kuɗin shi kamar garaji garaji hakan ga ko wani ya tashan ma proje hakan ga suna ya taimaka muna suna a kawo wannan daga saye sai mu ko mu tai mu saye masu sarrafa kayan girki na kokari wajen sayar da hajar tasu wani bi suna yin kayan ne in an yi oda amma idan ba su ida ba kuma ana samun matsala tsakanin su da abokan ciniki in ji mahmudu ali matsalar da muka fuskanta in an kawo muna aiki wani bi baka samu kayan aikin ba ko yaran ba su zo ba aikin kai ɗaya sai su ma yawa randevu ya karu sai kaga ana ta sayinsa wasu ba su da matsala wasu ko zagin kama suna yi akwai wa'annan duka Wannan sana'ar ta sake aikata kunkunan lafa wata dubara ce ta samun kuɗi, haka zalika tana kawo ta ta gudunmawa wajen tsabtace muhalli. Madala masu haure ƙarshen shirin kinan na labaru na marishin yau a huta lahiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin tal kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.